kuma ba mu ga wanda aka gwama da shi ba an lura kuma a gobe ba mu san wanda yake da wannan rana ba ko gobe wadda ita kuma ta yi mana daidai kamar yadda nake cewa da bakwai ga watan bakwai miladiya wanda shi kuma ya daidai daidai lokacin da aka haifi Sheikh Muhammad Mahmud Tudi a alallahu maqamahu ya zama eh, abin nan daidai da wannan ranan ne ko har ma da ke magana cewa an tsara yau za a tana da ita ranar da sunan kuma zikira ne ita kuma daman zikira kamar yadda aka ɗauka ko zikira duk zikira maulidi ne inda kaji Allah ya ce wa zukur kaza wa zukur kaza inda mutum ne aka faɗa ba annabi yake ko wani bawa Allah yana sama a karanta rayuwarsa gaba ɗaya akwai abin ɗauka yanzu nan ba a gaya mana mu karanta rayuwar ga annaba da aka aiko to mu karanta ya aka kare da su to nan ba annaban duk gaba ɗaya maulid ne gaba ɗaya yake ko me sani? to saboda abin da ya shafi yanayi da ake a ciki shi yasa aka kira ta da sunan zikira an lura tunawa da Sheikh Muhammad Mamutu tunawa da ranar da aka haife ko to amma ga dukkanin alamu kamar naji abin wasu bai musu ba ko an ce suna ta maganganu to kuma ban sani ba a ruwaya a rubuce rubuce dai ko yanzu da aka ƙara faɗa cewa wasu ce yau su ma suna da program na a bakwai daidai da bakwai ga watan bakwai takwas ga watan abin nan menene zilhijja ko to sun ce to ban sani ba takwas ga wata suka ce ai ko sun ce shahada imamu zainal abidin amma kamar 25 ne ga safar haka dai aka rubuta a rubuce 25 ne ga wata safar shahadarsa to to ba mu sani ba Allah ya sa ba dai faɗa da malam turu ɗin da ya sa su suka yi haka ba mu babban fatan mu Allah ya sa ba kyamar ajiwaye Muhammad turu ba in ko shi ne to me dalili Dama da gaskiya ne da a ce jiya ne muka ce zamu kaga jiya ta yi daidai ko to shi ma Allah sai bambance saboda a bambance aya da <laughs> tsakuwa ashe akwai aya Allah ala da ya inda jiya ne bakwai da bakwai ta kama to da shi a ce haka to amma ba mu san mi addalili ba na canza abin nan din imam Kaman jiya da yake bakwai ga wata. mun yi batu akan shahadarsa amma can inda muke yin addu'a sai kuma aka gwamo a abin da ya faru jiyan bakwai da wata aka ce har wala yau wata ruwaya ta ce a bakwai ga wata din ne aka saka abin nan imamuna alkazim alaihi salam a yake da suna kurkuku a basara wanda kuma ana tunanin wannan ne daga shi ya yi shahada an lura ce to wannan abin ya faru sa hannun 'yan siyasa a cikin gidan manzon Allah shine ya cancanza tarihin duk gidan gaba ɗaya kuma ba bisa haɗari suka yi ba da gangan ne da kuma cancanza babba a ce ƙarami ƙarami a ce masa babba ɗan wancan a ce ɗan wannan ne matan wancan a ce matan wancan ce wakila kaza har na bamu dabbacin na ce ma kaga shi yasa ma aka ba da shawara kamar bayan waƙi nan wasu masana akan abin da ya shafi al'amarin ita harka suke cewa ya kamata mu mu rubuta tarihin harka sai da ma ta faɗi kafin makiya su rubuta mana allura in suka rubuta da kansu kamar yadda muke karanta ƙila wa a tarihin manyan baya da suka wuce me gyara wannan tarihin ka cokaf ɗinsa sai ƙa'im kuma kamar yadda nake cewa mu abin da muka yi sai ya faɗa a wajen mu shine to abin da muke tunani waɗannan mutanen in a bakin sai suka ji cewa yau ne shahada imam eh, zainul abidin kaga duk masu rubutu su ma ba abin mu mu bane a wajen mu in dai sai ne faɗa amma in ba shi bane su ne suka yi tsautsayi za su ga mu bayan cewa wanda ruwa ya ciwo ko ko takobi gami <laughs> kama da zai gama to sai zama suka rarramo saboda in turi kaga akwai matsala ko to sai nake cewa a mu ma da aka ce a rubuta idan ba a rubuta tarihi ba in aka yi wasa in makiya nan gaba sune ne rubuta tarihin makiyan zaria karshen da su kawo gwamnan kaduna su ce gwamna na wannan lokacin ana kiransa shak mukutara sahabi wakilin malam zagzagi a wannan lokacin ana kiransa shak nasiru el rubai sai a kawo tarihin haka an makiya ne da haka aka yi tarihin gina manzan Allah a baya inda ba dan suna a yi majere yake ba kuma manzan Allah ya faɗe su duk a littattafai duk ma wanda aka gawo shi yasa su kawai suna bin ƴaƴan imami duk wanda suka ji ya saba da suna irin wannan shi yasa kowa yana da suna na gayan ibi yanzu suna ba ba duka ne ake bayyana sunansu ba har mahaifin tsaye ba inda ba na kawai sai haka to ba abun mamaki ba ne makiya inda tafiya za ta yi tsawo in su za su rubuta tarihin waƙiyar zaria sai ce gwamnan jihar kaduna a wannan lokacin sunansa shak muktari sahabi an lura a ce kuma shugaban ƙasan daidai lokacin ana kiransa Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki an lura wayanda aka babban malamin da aka yaƙe shi da almajiransa shi kuma na kiransa Muhammad Buhari duk su da tarihin su rubuta aga sai a ce amma wata majiya daga makusantan ko 'yan zariyan ko wasu malaman su kuma san ce wannan Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki din shine wanda aka yaƙe shi da almajiransa shi buhari shi ne ya yaƙe su an lura in muka kyale maki haka zazi haka aka yi a tarihin gidan manzan Allah rututu da daman gani yawwa wakila wakala din nan ko to kaga in ba an samu wani babban bawan Allah wanda ya san hakikani ne ba ya za a yi da wannan tarihi haka za a yi ta tafiya a kai ko to shine abin da ya faru to bari mu wuce da wannan kaga darasi ne to an can mutanen abin da nake jin tsoro wanda suka kawo yanzu kas su zama sun an da cewa wannan rana ita ce kaga aka ce wakila wakila wa yau imamu zainul abini ne shahada wakila wa wa ya raba kan to abin da nake jiya masu tsoro kar ya zamo ta dalilin hakan hakan ya dore tunda an ce ana tana da dadora wai akan social media amma in daga sai da suka ji suka gaya mana maji ji sai ne ya ce yau ne shahadar imamu zainul abidin kuma sannan in ma yau ne shahadar imamu zainul abidina ko malam turu ba an ce ya shahada ba ba ka suke cewa ba To don ka hada a wajen sai a hada gaba ɗaya ko a yi zikira ko yawwa kaga sai a hada gaba ɗaya sai a yi zikira da da sauransu abun to amma ba mu san menene yake damun sa ba to shi imamu Muhammad Baqir al-Ulum yace haihuwarsa an haife shi ne ɗaya ga watan Rajab